أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو كان وتا قوما قوتا رمضان شكرا تدبو إياد دريهدو da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan Allah kana aliman hakima sannan za mu tashi wattabi ma yuha ilayka min rabbik na'am arama bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiy اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا Allah madaukakin sarki ya yi kira ga shi wannan annabi bayan ya kiraye shi da cewa ya ji tsoron Allah kada ya da'a wa kafirai kada kuma ya da'a wa munafukai la tasma' minhum kada ka ji daga gare su wala tastashirhum kada ka nemi shawararsu kafirai da munafukai inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance mai ilimi masani mai hikima tabaraka ta'ala shine yafi cancantan abi umarninsa kuma shine yafi cancantan ayi masa da'a lalle innahu alimun bi a awaqibil umuri shine mai ilimi akan ƙarshen al'amura gaba ɗaya sannan Allah ya dada umartan manzon Allah umarni na gaba Wacce biya ma yuha ilayka min rabbi ka bi abin da aka yi wahayi zuwa gare ka daga ubangijinka tabaraka ta'ala min qur'anin wa sunnatin na alkur'ani da sunna don abin da aka yi wa manzan Allah wahayi shine alkur'ani da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam alkur'ani wahayi ne sunnar annabi ma wahayi ce ma'ana hadisin annabi shi ma wahayi ne da aka kaga da'awar a ce za a bi alkur'ani kawai wannan da'awa ce ta bata da'awa ce ta yan bid'a da'awa ce ta fada da shi kansa alkur'ani din dan qur'anin shine yace wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka bi abin da aka yi wahayi gare ka daga ubangijinka alqur'ani wahayi ne hadisi ma wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa annabi baya magana akan san zuciya duk abin da annabi ya faɗa na hadisi a bakinsa in huwa illa wahayin yuha ba ce wahayi ne da Allah ya masa ya ainihin faɗakar da shi ya ce ya faɗa da haka masu kira akan a daina aiki da hadisi batattun mutane ne marasa albarka wakilan yahudawa waɗanda suka zo don su watsa addini su raba kan musulmi su shigo da bidiyoyi a guje su a nesa da su don ku suna kira ne akan bata hadisin annabi wahayi ne kamar yadda ƙur'ani ma wahayi ne kuma da nassin shi al alƙur'ani duk wanda ya ce zai bi ƙur'ani kawai ba zai bi hadisi ba to ai ya ƙaryata Alƙur'ani? saboda Allah ce wata bi ma yuha ilayka min rabbi ka bi abin da aka yi wahayi gare ka daga ubangijinka sannan kuma maganganu annabi ma wahayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa babu abin da yake faɗa a san zuciyarsa ko ra'ayinsa ko kuma wai abin da ya ga dama Allah ya ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah khabiran mai da labari ne bi bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa ai fala takfa alaihi khafiya babu abin da wani yake buya ga Allah duk abin da ka sani wallahi sai Allah ya bada labari a kansa wa tawakkal ala Allah umarni na gaba Allah ya ce manzon Allah ka zama mai umarni ga Allah ka umarni akan Allah fi jami'i umurika wa ahwalika a cikin dukkan al'amuranka da kuma dukkan halayenka wa kafa billahi wakila ya ishi Allah wato ya zama wakili duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya zama masa wakili to Allah wa kafa bihi wakilan liman tawakkala alaihi duk wanda ya dogara ga Allah to lalle Allah ya isa ya zama masa wakili wa anaba ilaihi kuma ya koma gare shi waɗannan ayoyi dukansu gaba ɗaya idan kun lura ayoyin da Allah ya karanta mana har zuwa wa kafa billahi wakila duk umarni ne Allah ya ba annabi kuma na gaya muku suratul azabi ta fara ne da bawa annabi umarni da cewa yayi ko kar yayi umarnin farko ta ce ya ji tsoron Allah umarni ta biyu ta ce kada ya da'a wa kafirai da munafikai wala tuti'il kafirina wal munafiqina inna Allah kana aliman hakima umarni na uku wattabi ma yuha ilayka min rabbika kai bi abinda akai umarni wahayi gare ka daga ubangijinka inna Allah kana bima ta'maluna khabira umarni na hudu wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila wannan shine abin da suratul azab ta fara yin shimfiɗa kai tsaye tana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma sai yanzu surar ta zo ce mana bayani dangane da wata muguwar da'awa da izgilanci da wasu kafirai suka yi wa annabi kuma Allah ya mai da martani akan abin da suka yi masa din ما لم يألش نعم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله تبارك وتعالى يا كاو سابن ainihin bayani amma bayanin na mayar da martani ne dangane da wata tsiya da wani kafiri ya yi Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yayi bayani karkashin wannan aya ta hudu a cikin suratul Azab cewa wannan ayat ta ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi Allah bai sanya wa wani mutum guda daya zukata guda biyu a cikin cikinsa ba ma'ana ba wani mutum ɗaya da yake da zuciya ƙwaya biyu kowa zuciyarsa ƙwaya ɗaya ce wannan aya ta sauka ne akan wani mutum cikin ƙwarishawa sunansa jamilu bin ma'amar alfihiri kafiri ne shi wannan mutum ne mai hadda da rike abu duk abin da ka gaya masa yana kiyayewa yana riƙewa yana alfahari yana daga daras cewa shi mai gane abu ne mai riƙe abu ne shi wannan a jamil ko jumail jamil ibn ma'amar alfihri ya kasance yana gaya mutane cewa ni fa zuciya ta bi ne nan malamai suka ce ashe da zuciya ne ake haddace abu ba daga kwakwalwa ba in ji wasu masu fassara ya ce ina da zuciya ne guda biyu a aqilu biha ko bihima ina rike abu ina haddace abu sama da yadda Muhammadu yake rike abu kaga zagi annabi yayi kaga suka manzon Allah yayi kaga bata annabi yayi mana yana da zuciyarsa biyu shi a kirjinsa zuciyarsa kwaya biyu ne kuma yana so ya nuna wa duniya cewa shi fa fi manzon Allah ma gane abubuwa ya fi shi rike abubuwa haka ya faɗa Allah ya tona asirinsa lokacin da aka je yakin Badar aka yi kace-kace wa kafirai aka kakkashe su aka ribance su kuma shi ma ya je yakin badar din ya je yakin annabi ya je fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana cikin wannan an sha kashi sai ga Abu Sufyan ya hango shi shi wannan mutumin yana rike da takalminsa guda ɗaya a hannu sannan kuma yana janye da guda ɗaya a hannu a ƙafa takalmi ɗaya a hannu a kafaɗarsa ɗaya kuma yana jan ƙafa da ita takalmin saboda tsabar bala'in tsoro da firgita ya yi kaca-kaca ya yi fitututu yana cikin tsoro abu sufiyan ya ce kai wai mai ake ciki ne yau a yakin nan kam me labari ne saboda a yakin badar kafirai ba su yi da daɗi ba sai ce tab ai an kakkashe mu an zubar da jini an ribace mu an kakkame wasu a cikin mu Abu Sufyan ya ce kai to ya naga takalmin ka ɗaya a ƙafa ɗaya kuma a riƙe a hannunka sai duba ce kai ya ce ai aini ban ma san ɗaya takalmin na a hannu na yake ɗaya a ƙafa ba ni kawai na ɗauka da suna ƙafa na ne <laughs> malaka duba iko Allah mutumin da ya ce shi yana da kwakwalwa yana da basira yana rike abu sama da yadda annabi yake rikewa ka duba ya shiga rudin da ya ɗauki takalminsa ya rike ɗaya shi a tunaninsa duka takalman guda biyu a hannunsa suke ko kuma a tunaninsa duka takalman guda biyu a ƙafarsa suke shi ne sai abu su biya ne ce kai ai ba haka ba ne duba fa ka gani ɗaya takalminka yana hannunka ɗaya kuma yana ƙafa ne daga nan mutane suka ce a ah, yanzu wannan mutumin da yake cewa ya fi muhammadu rike abu ya fi muhammadu gane abu ashe ƙarya yake kawai sai aka ce a karya yake Allah ya tona asirinsa da wannan ainihin wato kissa da ta faru a ranar yakin badar me za mu ɗauka a nan malam abinda za mu ɗauka shine duk wanda yake karya duk wanda ya ɗauki ɗabi'a ɗabi'arsa ce to ka ba shi lokaci akwai ranar da zai asirinsa zai tono daga cikin gidansa daga 'ya'yansa daga 'yan uwansa daga inda yake duk mai ƙarya indai mutum makaryaci ne to ko baka kai shi ko to ka kai shi gurin 'yan sanda ko na ba rayuwa yau da gobe sai ta tona asirinsa insha Allah ka ba shi lokaci ba dai ƙarya zai yi ba ita yi akwai ranar da sai duniya ta gane cewa makareci ne don haka kawai zaman lafiyanka shine ka zama mai gaskiya da mu'amala da gaskiya wannan sababin saukan wannan ayar ta ma Allahu da rajulin min qalbayni fi ke kenan guda ɗaya, na biyu suka ce sababin saukar wannan aya akan wasu daga cikin munafukai ne wani ne yake cewa ai Muhammadu ma zuciyarsa guda biyu ne inna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lahu qalbani annabi Muhammadu yana da zukata zuciya guda biyu a saboda muna gani wata ran yana wani ra'ayi kawai sai zo juya ya kama wani ra'ayin daban wanda ba shi ba kana ya kasance akan wani ra'ayi kawai sai mu ga ya canja wannan yana nuna cewa kamar mota ce mai inji guda biyu in wannan ya gaji sai wannan ya ɗau wannan in wannan ya gaji sai wannan ya ɗau wannan wannan wato suna gaya wa mutane cewa annabi ba abunsa ba tabbas ne zagi ne ba yabo ba ne suka ne ake yi in ya gaya muku yanzu ma gobe zai canja shine abin da suke so su ce kana lahu kalmani shine sai Allah ya ƙaryata su yace ma ja'alallahu Lirajulin min kalbai ne fi jaufi kamar yadda aka karyata wancan kafirin jamil ibn ma'amar al ma ja'ala alallahu lirajulin min kalbai ne fi jaufi wasu malamai suka ce wannan jumla ta ma ja'ala alallahu lirajulin min kalbai ne fi jaufi misali ne Allah ya buga dangane da masu ɗabi'ar kamanta matansu da iyayensu kamar wanda ya zihari ya ce wa matarsa a ta yi kama da uwarsa wannan kinaya ne na cewa ba zai taɓa wa ba matakka ta yi kama da uwarka uwarka daban matakka daban abu na biyu masu yin tabanni tabanni ne wato ɗabi'ar hankaka ɗabi'ar hankaka ɗan hankaka shine a tabanni adi'iya me me da ɗan wani nasa aka ce hankaka me da ɗan wani naka shi hankaka bai da dahe dai ya ɗauko ɗan wani ya lullube shi ya rene shi mai da shi ɗansa to wannan ɗabi'ar Allah ya hana ta mutum ya ɗauko ɗan wani ba shi ya haife shi ba uwarsa daban ubansa daban ya sa shi a cikin ‘ya'yansa a taki ya mai da shi ya zama ɗansa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi daban dan da ka dauko na wani shi ma daban wannan kenan wannan kamar shimfiɗa ne ake yi don a yi mana bayani dangane da wasu kurakurai da mutane suke aikatawa surar za ta gyara mana kamar yadda Allah tabaraka ta'ala lam yakhluqil insana bai halicci dan adam ba ko lam yakhluq lil insani qalbayni Allah bai halitta wa dan adam zuciya guda biyu ba fi jawfihi kadalika kamar haka kuma Allah bai taɓa sanya mace almar'atul wahida zaujan lirrajuli wa umman lahu fi waqtin wahidin ba mace guda ɗaya ta zama uwa mace guda ɗaya ta zama matarka ba ya za a yi a ce wannan uwarka ce kuma matarka ce ya za a ce wannan matarka ce kuma uwarka ne wannan bai zai taɓa yiwa ba sannan kuma lam yaj'al almar addi'i addi'i addi'iya addi'iya jam'i ne na da'i ko da'i wato wanda ake da'awar ɗansa da wani ne ka ɗauko ɗan wani ka ce ɗanka ne ɗan yayanka sai ka mai da shi cikin yayanka ɗan ƙanwarka ka ce shi ma ɗanka ne ko ɗan abokinka saboda ƙauna ka mai da shi cikin yayanka wannan haram ne bai zai taɓa yiwa ba mutum ya zama yana da ɗa a lokaci guda kuma yana da wannan di'i ɗin a lokaci guda wannan a ita ce ma'anar da malamai suka tafi a kai kamar yadda imam ibn kasir Allah ya masa rahama ya ce ya Allah ta'ala muwattinan qabla al-maqsud al-ma'nawi amran ma'rufan hissiyan ubangiji tabaraka ta'ala yana yi mana bayani kamar a matsayin shimfida ne a kafin a yi bayani a kan hakikanin abinda abinda ake nufi na ma'ana a ne kama la kunu ko la yakunu li shakhsi alwahidi kalbani fi jawfi kamar yadda mutum bai da zuciya guda biyu Allah ya ce ba yadda za a yi dan adam ya zama yana da zuciya guda biyu a lokaci guda ya ce to wala tasiru zawjatuhu allati yuzahiru minha ba za ta taba zamantowa ba matarsa da yake zihari ya kamanta matarsa da uwarsa ta zama uwarsa ba kamar yadda yadda laraba suke cewa sai mutum ya ga matarsa sai ce an ce alayya ka zahri ummi ke a waje na kamar gadon bayan uwata ne wannan umman lahu kamar wai yana nufin kamar kin zama uwata yaya matarka za ta zama uwarka ai abin da za ka yi da matarka ai ba za ka yi da uwarka ba da ka wannan ba daidai ba ne sannan kuma adda'iyu adda'iyu shine kamar yadda nake ga muku da da za a dauko shi a ajiye shi a gida a mai da shi dan mai gidan ne an yi tabanni kenan yanzu muna da irin ɗabi'ar mutum sai ya dauko dan gidan yarsa sai ya tsunduma shi a cikin 'ya'yansa ko ya dauko dan gidan yayansa sai ya sa shi a cikin 'ya'yansa saboda zumunci da raya zumunci wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske to amma idan an zo makaranta an zo kiran suna fa dan gidan yayarka ai yana da ubansa ko ba sai da yayarka ta yi aure mijinta ya haifi wannan dan ya zama ka ɗauko shi ba to ya za ka ɗauko ɗan wani ka hana a kira shi da sunan uban da ya haife shi ka me da shi cikin 'ya'yanka ka ce a rinka kiransa ɗanka ne wannan ba daidai ba ne ko ɗan gidan ƙanwarka da ta yi aure a taraba ko a yola ko a jigawa ka je ka ɗauko shi kana kula da shi sai ka ce ai ɗanka ne da an zo sai ka ce a wannan ɗana ne eh ɗanka ne a suna amma idan an zo kiran suna dole a kira shi da sunan ubansa da yake taraba ko ubansa da yake yobe ko yake jigawa ku fahimci wannan ita wannan sura tana koya mana hukunce-hukunce ne na zamantakewar mu na yau da gobe kar mutum ya kuskura ya je i danganta kansa da sunan wani uba da ba nasa ba kuma ko da ubanka mahaukaci ne ko ubanka barawo ne ko ubanka dan fashi ne ko ubanka mazinaci ne ko ma me ubanka yi ubanka ne ubanka ne dole idan an zo kiran suna to ka danganta kanka da sunan wannan uban da shi ne ya haife ka to wani ma an hana shi ya ɗauko ka yana fa taimakonka yana agaza maka an hana shi ya ɗauko ka ya sa ka cikin ‘ya'yansa ya mai da kai ɗansa ne kai kuma shi ne ubanka an hana a suna wannan haram ne amma ya kula da kai ya ɗauki nauyinka ya biya ma kuɗin jami'a ya buɗe maka shago ya aura maka ɗan ‘yarsa ya maka kaza duk wannan ya halatta saboda wannan yana ɗauke da hukunce-hukunce idan yanzu ka ɗauko yaro ɗan gidan ƙanwarka ka sa shi a cikin yayanka ka kai shi a makaranta aka sa masa sunanka da sunan ƴaƴanka iri ɗaya ranar da ka faɗi ka mutu in an zo rabon gado ya za a yi shi ma za a ba shi gado a matsayin ɗanka ga ya ƙarya kai da an zo ce a wannan fafa ba babanmu ne da shi ba yayin da ka ɗauko ɗan gidan yayanka ka zo ka ajiye shi in ka faɗi ka mutu za a raba gado kaga akwai haɗari sannan kuma abu na biyu shi fa wannan ɗan gidan yattaka idan ya ga ƴarka mace zai iya neman ta a aure a shari'a ya aure ta dan gidan yarka zai iya auren yarka to yanzu idan ka ce ɗanka ne tunda ka mai da shi ɗanka kenan fa ka hana aure tsakaninsa da yarka akwai hukunce-hukunce na shari'a da yawa da za su ginu akan wannan da'awa ta tabanni mutum ya kira wani ɗa ya ce wai ɗansa ne ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna matan da kuke zihari da su ba iyayenku bane kamar yadda Allah ce ma kunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura a cikin suratul mujadala Allah ya ce sam matar da kake da'awa cewa ta yi kama da uwarka ba uwarka ba ne uwarka ita ce uwar da ta yi naƙuda ka ta haife ka yanzu duk mutumin da ya ce wata mata ta zama uwarsa ai ya kawo matsala ya canja abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa na shari'a da yake yambani alaihi yana ginuwa a kai shi yasa Allah ya gyara wannan kurakurai yana fatan yan uwa suna fahimta to sai a gaba Allah ya ce wa ma ja'ala adiyakum abna'akum wannan shine al-maqsud bin nafi wannan shine bayanin da ne na ƙarshe adiya jam'i ne na da'iyyu wato yayan da kuke daukowa kuke mai da su ‘ya'yanku, ‘ya'ya da kuke ɗaukowa ku mai da su ‘ya'yanku, ku ce ‘ya'yanku ne, wannan fa ba ‘ya'yanku ba ne in ji Allah, wa ma ja'ala adiyaakum wannan dalilin saukan wannan aya ta sauka ne akan wani ana ce da shi wato zaidu ibn harisa Allah ya masa rahama um, shi zaidu ibn harisa ribato shi aka yi a wani daga cikin yaƙuƙuka an je yaƙi sai aka samo shi a cikin ribatattun yaƙi a wannan ƙaulin sai aka kawo shi kasuwa a makka tun da bawa ne sai aka sai da shi kun san da yadda ake kawo shanu a ɗaure da tumaki da awaki da tamaru da raguna a zo a ɗaure mai siya izo isiya haka ake ɗauko mutane bayi a ɗaure su a kasuwa a ajiye su mutum yana kallo ɗan uwansa mutum ya zo ya cinikinsa isiye shi ya mangari ya sai ce mu tafi gida ka je kai taimai mai aiki kamar yadda amalankin gidansa za ta yi masa aiki a da banda yanzu wannan shine slavery turawa sun yi mana haka a shekaru aru aru a baya ku je ku karanta tarihin Badagri a Lagos ruwan Badagri daga nan inda ake ɗiban bayi a Najeriya bagajen mutane in kun je cikin ƙasar Togo in kun je ƙasar Benin duk akwai wurare da turawa suka gina hanya ne suka yi directly kawai daga cikin gari in an ɗauko baki sai teku sai turai na taɓa zuwa wurin wata rana irin ziyara haka ta bude ido muka nemi masana wurin su ba mu tarihin wurin shekaru ne ɗaruruka tsohon ginin su na turawan yana na anyi yi maintainin wurin suka ce malam nan gurin iyayenmu da kakanninmu da turawa suke zuwa su kama yadda ka san mutum zai ji kasuwar ƙauye da roka ko tirela ya cika ta da awaki ko shanu haka bature yake zuwa ya ta kama bakin mutum ku ji da kyau waɗannan turawan da kuke gani suna muku da awarciya su za su taimake ku zai cika motoci a ɗaɗɗaure su da sarƙa a kora su jirgi na ruwa ya yi fakin wannan ruwa daman baya tsaya ko ina sai turai haka za a yi loda su a loda su a loda su a loda su za a tafi da su ba su da aiki a can sai bauta kawai su musu noma a gonakinsu su ɗebe musu kashi su kai su kamfanoni su yi ta aikin wahala su yi ta musu gini kyauta su yi ta tono su yi ta musu hanyoyi duk wani aiki na ƙasƙanci kwashe shara da datti da ƙazanta iyayenmu da kakanni shekaru aro aro a turai duk sun yi wannan babu biyan kuɗi ba komai wannan mai wannan abun fa ne wai yanzu yake da'awar wai human right wai hakkin ɗan adam har wani baki ya zo yana kumfar baki wai shi yana magana cewa an shiga hakkin ɗan adam mahallu shahid ya ce malam ishe masu tarihi sun gaya mana duk wanda aka ɗauke shi ana tafiya da shi kafin aje turai idan ciwo ya kama shi kawai ɗaukarsu suke su tsunduma shi a ruwa ba su yi wani wahalan yi masa allura da wani jinya ba tunda ana gan bai da lafiya kan ma ya je mutu a can kawai matsala ne gwanda a jefa shi a ruwa kifi ya cinye shi ya ce malam idan mutum ya musu laifi kuma abinda suke yi suna da manya-manyan buhuna da duwatsu a ciki dutse mai nauyi sai a same ka ranka a daure ka tamau kamar yadda ake daure goro sai a sa ka a buhu sai a sa dutse a cikin buhu sai a daure kudin sai a kama ka jirgi yana cikin tafiya kun sai a tsunduma ka a sake ka haka suka yi taiwa mutane wanda aka daure shi a buhu aka dora shi aka jefa ciki a cikin ruwa ina zai tafi ai ƙasa zai yi kawai yana yana daman ya fita a daure kake a ciki dan haka aka suka yi ta halaka wasu a harbe su wasu a yanka su wai waye yake ta wannan abu ne ana zaman lafiya ya yake ce shedani ke zai maka wannan abu ku bar mu dan Allah ku kyale mu to wannan bauta kenan to an samu irin wannan lokaci ina fata ana fahimta an samu irin wannan lokaci da mutane suka yi irin wannan rayuwa amma alhamdulillah daga baya an samu yanci to shi zaidu a da lokacin da ake sai da mutane an ɗauko shi an yi yaƙi ne aka kawo shi talla a makka aka zo aka sayar da shi hakim bin hizam shi ya saye shi sahabi hakim ibn hizam shi kuma hakim ibn hizam na na khadija gwaggonsa ne ai an san gwaggo ko idan an ce wance gwaggona ne ɗanwar uba ko yar uba ko to sai ya ce khadija ga wani bawa yana da hankali yana da kirki zai bin harisa na baki kyauta ta ce na gode ita kuma na khadija da manzon Allah ya shigo gida yana ganin yaro sai ta ce ya rasulullahi ga wani bawa na an bani shi nima na baka ci kyauta kawai sai annabi ya karbe shi annabi ya rike shanu biyu yanzu na fara yi muku tarihin zaidu kenan wanda shi ne ya auri wannan zainab din ta jiya da na baku labari ya sake ta kuma annabi ya auri matarsa sallallahu alaihi wasallam dan ka rinka gane shari'a abinda Allah ya so shine yake faruwa to kaji tarihin Zaidu shikenan ta dauke ta ba shi ga annabi saboda tsabar kulawa da manzon Allah yake da Zaidu har ma aka waye gari ana ce da shi Zaidu bin Muhammad Zaidu bin Muhammad Zaidu dan Muhammad kawai annabi ya mai da shi a matsayin kamar da to a lokacin ba haramta wannan tabanni ba shine nake bayani yanzu akai a tabanni mutum ya ɗauki ɗan wani ya mai da shi ɗansa ɗabi'ar hankaka kenan mai da ɗan wani naka to wannan aya wa ma ja'ala a abna'akum zalikum qaulukum bi afwahikum ta sauka ne akan wannan Zaid bin Harisa maulan nabi sallallahu alaihi wasallama bawan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah wannan abin da ya faru tun kafin annabi ya zama annabi ne annabi mai da shi ɗansa tabannahu nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwwa kafin manzon Allah ya zama annabi ya mai da zaidu ya zama ɗansa shi yasa ake ce da shi zaidu ibnu muhammad to Allah ya so ya canja wannan hukunci Allah ya gyara wannan kuskure da aka yi na wani ya ɗauki ɗan wani ya mai da shi ɗansa kaga yanzu zaidu ai asalinsa ba Muhammad bane babansa Harisa ne ubansa ina fata ana fahimta dan an zo ma a tarihi babansa ya zo neman sa wata rana yana ta nema yana ta nema har aka ce gashi a gurin Annabi ya zo ya ce a kawo masa shi a kawo shi ya gan shi suka yi hira ya ce to ina so koma da kai gida sai aka gaya Annabi aka ce gashi gashi sai manzo Allah ya kira shi ya ce to kana da yanci bara mu hana ka ba ko ka zaba zama a wajen mu ko kuma ka bi babanka sai ce haba a ya rasulullah Yace haba ina ya ce ai ba zan bi da cijon nan ba Yace to ka je ka gaya masa ka zaɓe mu akan shi ya koma ya gaya ubansa cewa shi ba zai koma ba ba zai bi shi ba haka ne baban nasu ya juya ya tafi ya kyale shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi to kaji saboda wannan zaman da yayi daɗi shine har aka ɗauki Zainab aka bashi Zainab wadda ita kuma 'yar gidan goggon annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan irin hadin kenan kamar ka ce auren gida ne aka hada to shi ma damun matsalarsa idan yayi muni bai da daɗi an gane to shikenan Allah tabaraka ta'ala ya niyan ya bata wannan ilhaqi da wannan nisba sai Allah ya ce daga yau da ake cewa Zaidu ibn Muhammad ba haka bane a daina fada wa ma ja'ala adiyakum abna'akum ‘ya'yan da kuke da'awa kuke kiransu cewa ‘ya'yanku ne ba ‘ya'yanku ba ne, kamar yadda Allah ya faɗa, ma kana Muhammadun a ahadin mirjali rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyina. Muhammadu ba baban ɗaya ba ne daga cikin mazajenku ko ɗaya annabi ba uban kowa ba ne a cikinku, shi dai manzo ne kuma cikamakin annabawa, wa kana Allah bi kulli shay'in alima, Allah ya kasance mai ilimi ne akan komai. A'a ah, haka Allah ya faɗa cikin suratul azab Allah ce zalikum qaulukum bi afwahikum wannan maganganu na da'awar wani dana ne alhali ba kai ka haife shi ba magana ne na baka kawai ah, wato tabannikum lahum qawlan la yaktazi an yakuna ibnan haqiqiyan wannan ba yana nuna cewa danka ne na haƙiƙa ba ayi an halicce shi ne makhluqun ne min sulbi rajulin akhar daga tsatson wani mutum ne daban ga ubansa can wanda shine asalinsa wa ma yumkinu an yakuna lahu abawani ai ba zai taɓa yiwuwa ɗa ɗaya ya zama yana da uba biyu ba to kaga alaƙar ma wato da Allah yake cewa mutum ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi to kuma ba zai yi wa yaro mutum ɗaya ya zama yana da uba guda biyu da uban da ya haife ka da uba na biyu sakon uba wanda ya ɗauke ka mai gidanka ba zai taɓa zamantawa babanka ba saboda shi ma yana da nasa ɗan kamar yadda kuma mutum bai zai zama yana zuciya biyu ba to dama bai zai zama yana da uba biyu ba wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi sabil Allah yana faɗin gaskiya kuma shine mai shiryarwa zuwa ga hanya ta daidai Sa'id ibn Jubair yace faɗin sa yaqulu alhaq ana nufin wallahu yaqulu alhaq wallahu yaqulu aladl adl Allah shine ke faɗan adalci wannan hukunci na ubangiji shine adalci katada yace wa huwa yahdi sabil Allah shi ne mai shirirwa zuwa ga asiratun siratul hanya wacce take madaidaiciya duk wanda ya bi Allah ya bi hanyar kwarai duk wanda ya bar Allah ya kama hanyar wala ya kama hanyar shirme ya kama hanyar bata duk wanda ya rike Qur'ani ya rike shiriya ya rike dace ya samu tawfiki yi albarka duk wanda ya bar Qur'ani ya ƙi aiki da alƙur'ani ko ya yi faɗa da alƙur'ani ko ya ƙi imani da alƙur'ani ko ya ƙi bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ya yi bayanin alkur'ani ya halaka ya tabe saboda wallahu yahdi sabil Allah shine yake shiryawa zuwa ga hanya ta ƙwarai kin bin hanyar Allah bacewa ne tabewa ne ƙarshen mai ɓacewa da tabewa kuma wutar jahannama ba kowane ɗaya ba cikin malamai sun yi bayani cewa wannan aya ta sauka ne akan wannan mutumi da na gaya muku da yake ƙaryar cewa shi zuciyarsa ƙwaya biyu kuma na baku tarihinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya karyata shi to sai Allah ya ci gaba da bayanin me ya kamata a yi dangane da wannan a ba sunan shi a irin ƴaƴan da kuka wato kuka kiraye su da sunan ku ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ai ka karanta ku to mu je ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما تَبَطَّأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا daman ina ganewa in ban baka karanta aya ba in na fara fassara ta in ga kana hararana daga nan nake ganewa yanzu ma jikina ne ya bani na zo zan fara fassarawa sai na ga igiyar idarka tana walkatowa, za ka fara abin naka shi yasa nan ce ka baka haƙƙinka kana zuwa samu matsala Allah Ta ta ta'ala ya ce ma ja'ala alallahu mun karanta ko wad'uhum li aba'ihim huwa qasatu inda Allah waɗannan yara da kuke ɗaukowa mazan su ko matan su ku rinka kiran su da sunan iyayen su huwa aqsatu inda Allah huwa a'dalu inda Allah shine fa adalci a wajen Allah kowane ɗa a kira shi da sunan ubansa kurin imam ibn kasir ya ce hada amrun nasikhun lima kana fi ibtida'i islami wato min jawazi iddi'a'i al-abna'i al-ajanib wannan ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah shine umarnin da ya goge wannan ɗabi'a da suke da shi a farkon musulunci na ka ɗauki ɗan wani kame da shi naka ɗabi'ar hankaka kenan al'abnabul ajanib ‘ya'yan da ba naka ba na nesa kame da su ‘ya'yanka su ne ake ce da su al'adiyya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a maida musu dangantakansu zuwa ga iyayensu na haƙiƙa da suka haife su mutum ya haifi ɗa ya sha wahalar kula da cikin a lokacin da ɗan yake cikin cikin uwarsa a haife shi a komai wani kuma daga baya zai ya ɗauke shi mai da shi ɗansa a a kira mutum da sunan ubansa huwa aqsatu inda Allah huwa al-adl shine adalci Abdullahi ibn Umar ya ruwaito hadisi cewa Zaid bin Harisa maulan manzon Allah ne bawan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da ma kunna nad'u illa Zaid bin Muhammad inji ibn Abbas ibn Umar yace ai mu wannan Zaid bin Harisa mu kawai Zaid bin Muhammad muke kiransa kurin sunansa an canja an mai da shi Zaid bin Muhammad har sai da wannan ayar ta sauka ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah in ku rinka kiran mutane da sunan iyayensu shine fi dacewa da haka duk wanda ya dauko kanin ɗan kanin sai ya sa masa sunansa to a je kotu kotu ayi afidabi a canja a sa masa sunan ubansa kuma matan aure da mace za ta zo ta auri miji kawai daga yin aure a rinka kiransa da sunan mijinta sunanta Zainab bintu Ibrahim Musa ya aure ta me sunanki Zainab bintu Musa ba haka bane yaya aka yi kika canja uba aure baya canja uba wannan ɗabi'a da 'yan boko suke yi wasu daga cikinsu daga mutum ya auri mata in an je za a mata faso sai a canja sunan ubanta a canja takaddunta a zo kawai a zo a sa mata sunan miji wannan jahiliya ne Allah ya hana da ku daina canja wa ‘ya'ya nakin iyayensu kuma ke mace in ban da gajeren tunani irin naki ba kin je ya canja miki suna ana kiranki da sunan mijinki ba sunan ubanki ba to yaya mijinki zai zama ubanki ta yaya miji zai rikide ya zama uba ai ma ji Allahu li rajulin min qalbayn li rajulin min qalbayn fi jawfihi din kenan to kuskure ne amma yanzu ko a islamiyya za ga mata sun zo suna ba da sunansu kawai sai su ta faɗa da sunan mijinsu wani miji ya kai matarsa islamiyya malam me sunanta sai ce a ah, wance ne ubanta ba sai ce a ah, sunana za ka sa aini mijinta ne jahiliya ba ilimi ba a canja sunan mata daga ubanta a mai da sunan miji ba a yi duk wanda ya zo ya yi fasfot ko wata takarda ko wani abu da za a yi ko wani rabo da za a yi ya je sa sunan matarsa da nasa ya yi kuskure ke yanzu idan kika canja sunan ubanki kika sa sunan mijinki ranar da ya sake ki ya za a yi sai kika auri wani mijin ba shi ba ba ki ja mana rikici ba kin ja mana rikici to sai ki ta canja suna to ranar da mace ta canja sunan ubanta ta sa sunan mijin da ya aure ta ranar da mijin ya faɗi ya mutu ta yi ta kaba za ta aure mijin wani mijin ya za a yi kun ga duk abin da aka gina shi akan kuskure da laifi to yana tafiya ne a shirme a lalace ku daina yi bayi da kyau ba daidai ba ne ku karantar da 'ya'yanku addini da haka Ibn umar ya ce wallahi zai rubini muhammad muke ce masa amma Allah yana saukar da wannan aya sai muka canja kawai annabi ma ya canja su da man sahabbai ɗabi'a su Allah yana cewa ayi abu kawai canja suke bambancin su da mu kenan mu kam sai dai surutu mu kam sai dai da'awar ana son Allah sai dai yawo da carbi a wuya ko a rataye ko alamar ana son Allah amma kuma babu bin Allah ka aiki babu sai dai surutu kawai da fada da bala'in gaba da kiyayya da fada da juna da bala'in kungiyanci na kawo wuka yanka ba ruwana da wani ba na bin wani sallah ba na cin yankan wani ni masallacinmu da wani ba ɗaya ba ne kaza kaza kaza duk an daina wannan tsohon yayi ne ƙwarai kuwa ka nutsu ka yi ilimi ka zama wayayye ka ka zama mai toshashiyar kwakwalwa kuma a cikin tukunya duhun ya yi yawa Allah ganar da mu da ka kawai take suka canja da su sun kasance irin waɗannan ‘ya'ya da suka ɗauko su suka kawo su gida yi aminu na hun mu'amalatar abna'i suna musu mu'amala kamar ‘ya'yansu ne min kulli wacin a koya yadda komai za ka yi wa ɗanka to za ka yi da wannan yanzu bari buga muku misali yanzu mace ai tana iya zama uwa za ta iya zaunawa ba hijabi a gaban ɗanta ai tunda ai ɗanta ne ba aure tsakaninsu za ta iya shiga ɗaki ta rufe da shi a ɗaki ɗaya ma suna iya kwana da ɗa babba balagagge da uwarsa ai uwarsa ne babu damuwa alkhalwa to a daɗin idan mutum ya ɗauko ɗan da ba nasa ba irin wannan ya kawo shi gidansa sai shi ma ya rinƙa masa irin wannan mu'amala ya rufe ɗaki ta rufe ɗaki da shi kuma kawai ya zama kamar ɗa cikakken ɗa wannan akwai akwai haɗari ƙwarai da gaske shi yasa wata sahabiya sahalatu bintu suhail sahalatu sunanta sunan ubanta kuma suhailu matar abi huzaifa Allah ya yarda da ita sahabiya ce tace ya rasulullahi inna kunna da saliman ibnan akwai wani yaro salim a gidanmu mu fa muna kiransa amma mun dauke shi a matsayin danmu ne take ga annabi bayan Allah ya saukar da wannan ayar ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah sai ta ce walakin wa inna Allah kai kad anzala ma anzala amma fa mun ji labarin Allah ya saukar da abin da ya saukar na faɗa akan wannan hukunci na canja shi ta ce ya manzan Allah wannan yaron fa Salim din ba dan mu bane da da muka dauka wa innahu kana yadkhulu alayya wa inni ajidu fi nafsi abi hudhaifa min dalika shay'an yana shigowa gidana ya shigo daki na sai in rinka ganin mijina abi hudhaifa yana fushi yana ganin shi fa gaskiya ya za wannan yaron ya rinka shigowa kan matarsa yaya dan wani da aka dauka zai rinka zuwa kan kan iyalinsa kan matarsa kamar yana nuna bai ji daɗi ba ta ce ni kuma gashi na bashi har yanzu yana shigowa waje na kamar ɗana manzo Allah ya ce gaskiya ba danki bane in kina so ya zama danki ardihi tahrimi alaihi alhadith ki shayar da shi sai ki haramta gare shi da suna da ɗabi'ar duk ɗan da ake so ya rinka zama tare da mace kamar uwarsa ne to ta shayar da shi ya zama ibnu min ar-rada'a wani hadisi yana cikin sahih muslim hadisi na 1453 to anan nan gurin abinda nake so yan uwa su gane shine ɗabi'ar da matanmu suke da shi na barin 'ya'yan makota suna shigo musu gida yaro ƙato balagagge yana shiga ko'ina a cikin gida wallahi ba addini ba ne amfanin fa addini amfanin zuwa makaranta amfanin sauraron wa'azi shi ne aiki da shi duk ɗan da ba muharrami ba ne a daina bari yana keɓanta da mata idan zai shigo a saka hijabi in dare ya yi ya fita a daina bari fa yana alaƙa da 'ya'yan gidan ta kusanci kamar ɗan gidan saboda hukunci na shari'a ku bi Allah ku zauna lafiya ku bi shari'a hankalinku ya kwanta malam bahaushe malam ne, akwai zumunci akwai kawaici iya da wannan to amma shari'a idan ta zo ta bamu doka to dole mu gyara mu bi doka duk wanda yake zuwa makaranta yana sauraron ilimi shi ma yana da wannan kes ɗin to ya yayi kokari yi taka tsantsan yau al'amura sun lalace sai a samu ƙanin mace mace fa tana da ƙaninta saurayi ta yi aure ta haifi ‘ya'ya'yan mata sun girma ƙaninta yana neman ‘yan mata nema na tsiya wata ta kama kaninta uwa ɗaya uba ɗaya yana lalata da ‘ya'yanta budurwa ‘yarta budurwa an samu baffa baffa ka san baffa kanin baba ya shigo gida ya ga ‘ya'yan mata na yayansa baffansu fa ubansu ne amma yana yaudara su zai yi zina da su duka wannan da nake gaya muku duk an mana fatawa a kai an samu hakan ya faru saboda irin sakacinmu da muke da shi da kuma yarda ta wuce ka'ida yanzu irin kanin miji da ɗan gidan baffa yana shiga gida kai tsaye ba birki haram ne bi zai shiga gida ba sai an yi sallama sai matar ta ta shiga ɗaki ta sa hijabi ta rufe jikinta haramun ne kanin miji ya zo ya zauna da matar yayansa yana hira da ita haram ne ballantana ya zo ya zauna mata a gida a gindin tukunya a gindin murhu yana ɗiban abinci da kansa wannan ba daidai ba ne kuskure ne wani ya zo ya tambayi manzan Allah ya rasulullahi ya za ka ce dangane da alhamu alhamu shine kanin miji ko ɗan gidan baffa hukuncin ya shiga maka gida maza Allah ce alhamu almaut ce ƙanin miji ko ɗan gidan babba mutuwa kenan duk wanda ya bar ƙaninsa sakakai ba ƙa'ida ba doka da oda kullum ya shiga gidansa da daddare ya shiga da rana ya shiga da sassafe ya shiga da yamma ya shiga da koyaushe ya shiga wallahi haram ne zai iya shiga gidan amma sai ta saka hijabi ta lullube jikinta kirif kuma tunda zamani ya zo da rashin tsoron Allah ya fara gindayawa to sai a rinka yin kappa kappa a rinka taka tsantsan wata ta dauki ƴaƴanta ƴan mata za a yi aure za a yi biki a gidansu na family ta dauki yaranta ƴan mata ta kai su je su yi sati biyu a gidan family wannan is common abu ne sananne ba wata damuwa ana yi insha Allah kafin su dawo yaran gidan kannanta da yayyanta da abokanansu duk sun lalata waɗannan 'ya'yan duk an yi zina da su an yi lalata da su daga tafiya ɗaukan amarya aka wuce da su irin wasu maganganun da ake yi ba su da daɗin ji amma suna cikin mu da gidajenmu dole ne mu gyara bai da kyau ya kamata mu kiyaye shikenan wannan aya ta soke wannan hukunci bai halatta ba ba daidai ba ne a cikin shari'a don haka wato daga cikin matsalolin da ke faruwa shine yanzu duk ɗan da kame da shi ɗanka yaron da kame da shi ɗanka to za ka auri matar ɗanka ba za ka auri matar ɗanka ba a shari'a duk idan ɗanka ya auri mace idan ya sake ta ko ya mutu haramun ne kai kai auri matar ɗanka har abada kamar yadda ita matar ba za ka ba za ta aure ka ba haka kuma ba za ka auri matar ɗanka ba to yanzu wannan yaron da ba ɗanka ba yana can gefe ne fa ka ɗauko shi ka ƙaƙaba shi ka mai da shi ɗanka a dole to kenan fa kaga ba za ka auri matarsa ba to dan Allah ya canja wannan tunanin ya gyara mana cewa ba daidai ba kun ga zaidun nan da aka ɗauko shi aka ce zaidu bin muhammad alhali zaidu bin harisa ne to sai kuma Allah don ya gyara hukuncin sai Allah ya kaddara Muhammadu ya auri matar Zaidu shine likai la kuna alal na harajun fi azwaji ka zo min hunna watsara bayanin suna da yawa lokacin mu ya riga ya ƙuri dole sai dai mu haƙura. gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi mu ƙarasa bayani abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tattama harshe ina neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa